أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له ma'ab jiya an ba ba a cikin darasin ma'ana an bawa Sulaiman da kyauta alaihi salatu wassalamu ta iska ya dauke shi inda duk zaina kuma hure mai shedana aljannu masu gina da masu rauno cewa cikin ruwa su a abin ƙasa kuma an ba shi wasu manyan aljannu shedanu waɗanda kamar ruwa aka ɗaure su koyaushe duka waɗanda kyauta ce aka ba shi Allah ya ce to haka a dawana wannan ita ce kyautar mu gare ka wannan kadiba kai baiwa ai a imina wa shi bi duka yan mu wanda ka gana ma ciki aw amsik an al ayati ko ka rike ki ba da kyauta bi duka ba da kyauta an ka gana ma ka ana kyauta ka gare hisabin ba a dai maka hisabi ko ka kyauta an baka ita ai la hisaba alayka bi zalika babu hisabi gare ka cikin wannan kyauta wa inna lahu indana lagurba lalle annabi sulaiman yana da kusanta a wurin wa wasu ma abu yana da kyakkyawan makoma a wurin takaddama mutulu irin wannan aya ta gabata ta taqiban wato dan ta zama ta likisa ta dawo da alaihi salam wa haka za haka dai al'amari yake wa inna siyasata amrin nasi lalle siyasa al'amarin mutane littibaya amrin lahi da bin umarnin abin da na Allah wa raddul umuri ilai da mai da al'amari ga Allah amurin sa'ada al'amari na mai sauki wato siyasa sha'anin al'umma jagorancin siyasa inda an yi kama wanda ya kamata an bi umarnin Allah ta an mai da al'amari ga Allah amurin sa'ada al'amari na mai sauki litaskirin lahir umura domin Allah shi zai sauƙaƙa al'amura wa'in kani ma abin na ya la ya tasawwaro kuma da yiwuwa abin da hankali bai sabanta a kuwa ce wato bilkadin ga tunani Da tunani hankali na nuna abin a wabayyewa amma kuma sai shi yiwu saboda haka shugabanci abinda da aka so mutum shi ne ya mai kyau kuma shi mai da al'amari ne ga Allah wata ala to Allah zai kama mai shugabanci kuma ya sauƙaƙa mai matsaloli duk abin da aka zato mai wahala sai Allah ya sauƙaƙa shi inda an bi umarnin Allah su halabu kuma abin na na a samu makoma abin na na mai kyau amma abin na na in ya zan ba a yi mai kyau ba ma hilaci wa amma hilaci amma yin shugabanci da dubara hau bil kowace madiya ko a gwada ƙarhin jiki idan mutum bai yi da'a ba a gwada mai ƙarhi a kame shi ya ce wannan kuma a sabu ba abin da ya wahala sarauta da irin wannan sarauta ba a mai da al'amari ga Allah ba a rika gwadin abin nan karihi ko kuma a rika dubara ciki kuma a sabu ba abin da ya wahala ce kuwa ba a duwa an da imkani babu abin da ya nisanta ta ganyewa war wasuri da kuma tabbata akwai wahala kwarai ga shugabanci na al'umma sha'anin siyasa al'umma akwai wahala kwarai in ba da an kai mai kyawu ba amma idan an niyya mai kyau to da irin Allah za a samu sauki to Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana jagora sun ma shara ta'ala ila ba'adul anbiya sannan Allah ta'ala ya ishara zuwa ga sashen annabawa alladina qamu bi siyasati umurin nasi wayanda sun ka tsayi da siyasa al'amuran mutane an sha'a abin ala irin layi ala shara'i layi bisa ga shari'o'in Allah wa'in nan abin na fanajar kuma sun kai nasa wa kala Allah ya ce wa kura abdana ayyuba wa kura abdana الشيطان بنصب وعذاب قال الله يا ce warkur abdana ayyuba ka ambace bawan mu annabi wato idan kuna lura da darasin nan na Ƙur'ani da kyau kuna ganin annabawa su ma suna samun matsala abinda dai kawai bambancin mu da su su ga Allah suka mai da matsala in ta same su lokacin da mu muka mai suwa ga mutane 'yan uwanmu wanda bai ko samu wurin zama ba ka ce ya samu ma wurin zama shi na kaka ya ka ce shi takarda ka je samu ka samu matsala amma in ba ta haka nan ba annabawa matsalolin da masu ka samu ko samun su ba mu amma su suna mai da al'amari ga Allah Allah ya shirya mu ga abin da ya shirya su idan da rabbahu lokacin da ayuba ya kira Allah ubangiji ne anni ayi bi anni masani ash cewa ni shaidan ya shahe ni binisu da wata cuta wa alamin da azaba wato alamin wani radadi wato wani saba zalika ila shaidan ya jingina ya ga shaidan ya ce shaidan ya samu da musiba wa in kanat la ashiya kulluha min Allah ko da yake abubuwa duka daga Allah take da abin da ka kaso da wanda ba so duka in ya same ka daga Allah ne subhanahu wa ta'ala amma saboda ladabin magana ya ce na ya shaye ni da wannan ta'addubin ma'abuta ala don ladabi magana tare da Allah walam yadhkur da quranu nau'a nasabi qur'ani bai ambaci nau'in wahalar ta shahi annabi ayyuba ba wato bai ce ga nau'in azaba kaza ce ta samu annabi ayyuba ba wa nau'in azabi da nau'in azaba makasu ga abinda da ya kanuni ta'alimun nasi a karantar da mutane kaifa yuraddu al-umur wato yadda ake mai da al'amura ilallahi zuwa ga Allah fasahala halallahu ad-dawa wato kaifa a al-umura yadda ya mai da al'amura ilallahi zuwa ga Allah fasahala lahu ad-dawa sai Allah ya kore mai magani wa izalati ma na amana ba na bahu da kuma gusar da abin da yake bance shi wakila lahu sai aka ce kullu rijlika اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا ذكرى لأولي الألباب النبي أيوب وركض da kawarka wato magani na jibril ya kawo mai dan yawo alƙarai wadkul bi rijlika al-arda sa kawa ta bige kasa sai ya sa kawa ta ya bugi kasa lokacin nan kamar masu tarihi suka ce sai ya ce ban iyawa saboda ya yi shekaru goma sha takwas kwanci bai da lahiya sai jibril ya ce mai dan matsatsawa da ya motsa ka gani sai ya motsa ko ya ga motsa sai ya ce ko ka buga ta ƙasa sai ya buga ta ƙasa ba na ba ainihin ainihin sai wani korama na ruwa sai ya kukubo inda ya buga kawata wakila sai aka ce mai haza muku ta salon wannan ruwa ne wanda za a yi wanka ma'on ta ga ta ruwa na da za ka yi wanka da shi wa abin na baridun mai sanyi wa shara kuma da abin sha an ka ce mai minu ka sha wannan ruwa in ka sha ruwa kuma faga ta sin wato ka yi wanka wa sharaf ka sha shi ke nan faga ta sala sai ya yi wanka wa shariba kuma ya sha fada ba an hukullu da'in duk wani ciwo da an tare da shi kana bi ne wanda a cikin ciki ne wa zahiri na labarai ne su ya magani na Allah ya kawo mai ana sha ana wanka Kuma ga kenan magani ana samun maganin da aka sha kuma a sha a yi wanka hmm. in dai asali ne mai kyau na bai da laifi da haka an ka ce mai sha ka yi wanka hmm. ya sha don maganin ciwon da a cikin ciki ne hmm. an ka ce shi wanka don maganin ciwon da a bisa bai ne zan ga ka'idar ruwa in mutum na jin kishirwa in ya sha in dai ya koshi zai zuwa to in magani na aka baka in ka sha zuwan nan da za a kai ciwon da a cikin cikin ka sai ya hito ya biyo zuwa sai an ka ce kuma ɗauki ruwa ka yi wanka ka ga za ka wanki zuwa kuma to haka nan aka ce ma annabi ayyubu alaihi salam to saura mata ne da sun ka gudu da ɗaya ne da sun ka rasu Allah ya ce wa amna da alu mun ka bashi kyauta iyali ne wa mithluhum ma wanda wasu da aka masu ai a haya Allahu lahum ma'atu min awladi ɗaya ne wa'anda sun kama mutu sai Allah ya tashe su kun san zuri ba irin yanzu na ba kamin zuwa annabin mu ana mutuwa a tashi mutum na mutuwa bayan ya zai da mutuwa kuma sai ya tashi kamin zuwa annabin amma bayan annabin mu ya mutu ya zo to kullu nafsin za a yi mutu kuma abin na na bayan kun mutu sun ma eh, eh, abin na inna ku inda rabbikun takatasu bayan kun mutu ba ku koma tashi sai wajen Allah wa fara na kiyama mai kiyamaci inda rabbikum takhtasimun ranar kiyama ku tashi ku ma wajen kun gani yanzu kun mutu bai dawowa amma a da ana mutuwa a dawo shi yasa iyan annabi ayyubu da sun ka mutu Allah ya tasowa mai abine wa wa haba hu mu kuma ya bashi wasu kamar su rahmatun minna don rahama daga wurin mu wa zikira don tunatarwa izzatun wa'azi da ulul albabi ga ma'abuta hankula a ashabi da ga masu hankulan da Allah ya li domin eh, su masu hankula hum yantafi'una bil ibari su suke umfani da lura wa ya kata duna ga su koyi da ita saboda kun ga annabi ayyuba masiba ta same shi sai addu'a da du'a ul karbi anni masaniyar durru wa anta arhamar rahimin kama wani mun ka karanto can baya da ku nan kuma anni masaniyar shaidan bi nisbin wa azabu duka addu'a ce ta mai bakin ciki idan mutum yayi addu'a in masiba ta same shi ya mai da al'amari ga Allah yayi addu'a to Allah na kawo mai ta dan Allah ya ce shi na yayi alƙawari ya karba mu al-mudarra idza ya riga yayi alƙawari muddin mabukaci wanda da ya fara cikin wata lalura in an ce almudarru wanda wata lalura ta same shi ya rasa wanda zai yi hito cikinta shi aka ce mu muɗarru to Allah ya yi alkawari zai an samu muɗarru addu'a ta saboda haka duk sanda matsala ta same ka ka dai daure kwarai inda za ka iya ka daure kakka faɗa ma kowa ta fa daure kai ta yi tsakaninka da Allah kamin ka faɗa ma kowa ka fara da Allah ta kwana to bayan ka fara da shi daga baya ko da kayi da wani babu matsala abinda Allah abbai so kana gani ne kuma shi ka iya shi ka matsala ta sami ka kai ta mutu ne kai a alaji ko gidan Allah bai to shi Allah abbai so amma in ka fara zuwa wuri ne to duk inda za kana babu ne ko ina za kana ya baya yake ga inda ka fara din to Allah ya ce mu Allah shi mana tsoron wa hudu ya dika digitan وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب saboda matsala da ta faru ita mata ta yi wato wagga hannatu kun san lokacin da mutu ta gudu da ta ga ciwo ya yawa tahiyarta ita hannatu sai ta zanna nan tare da shi to ita ka zuwa ta samu abinci wanda za ta ci saboda shi shekara goma sha takwas da ya dogar ba sannan dukiya ce da ta halaka sannan waye ne sun rasu to sai ta ta yi ta hannatu ta nemo abinci in ta dawo ta kula da shi in lokacin sallaye to ranar sai lokacin sallaye hannatu ba ta nan ashe sheshe ɗan ya aza mata wata shingida ya yi hanyar da ta dawowa in ta dawo sai ya sa an kai mai ruwa wurin wani dai kuma ka ga boka yana yin ruwa yanzu da shi ya sai sa a musu ruwa ta haƙi da kara su shige ciki suna gana da matan mutane to haka shaidan ya yi shi ma mai magani na yare ga tana biyowa sai ta ga an taru an yi layi a shaidu shaidan yana yaran shaidan yan koren sai ta ce laya sai sun ka ce wani babban mallami na to mai ba da magani shi na maka mallantar jiya nake mallantar ɗazu nake mallanka za ka zaɓi ita ta akawa ita an kawo rahoton sai ta tsaya wadda ta shiga sai an gaja bari layi ta honan kusa yau kusa dama ci aka wurin to dan tsayawa da ta yi wurin sai shi dan ya ba ta magani ya ce ga magani in ta ta yi a sa magani inda ciwon yake amma maganin da jini aka haɗa shi a maraƙi aka samu in za a yanke sai ya faɗi wani suna cikin sunaye na shi shi ya ce sunan ga aka ambata sai a yanke ramatu kun san mace jikinta na makarkata ta samu magani mijinta shi ko da tattaho lokacin sallah ya yi ba ta nan ita ka ta sai sallah ya yi kushi kwarai yana zuwa tana zuwa sai ce ina ki tsaya sai ta faɗa mai wani mai magani na ta gani shi na ta tsaya ta an so magani ya ce ki an so ta ce ya ce kwaɗi maganin wanda ya ce aiki da shi sai ta faɗi da faɗin ta yace na rance da Allah shi na nake iski kuma sai na miki bulala na rance da Allah sai na miki bulala to jama'a in ai mata bulala ɗari matsayinta na mace da yan uwanta sun ka gudu ita ta tsaya ya abin da ya an kai mata bulala ɗari akwai cin zarafi akwai cin zarafinta ba ta gudu ba ta tsaya jiya ta kuma abin ya sa a mata wannan abin to shi na da ƙarshe Allah ya ce to tun da dai kayan rantsuwa annabi kake to kada kai fara wa kudu biya duka digital ka samu jinkiya haki jinkiya guda ta haki wanda da fara ɗari cikin da ɗari kacce za ka yi to a samu jinkiya guda ta haki kowa shi shine jinkiya guda min hashishin ta haki auka da bani ko wata sai tsumojin biyu kwadarif mai sai ka buge abin nan ka bi banarin bihi zaujataka ka bigi matarka da jinkiyan nan guda ka buga mata shi kamar bugu guda haka to ai guda ɗari na a ciki don haka bulala ɗari ka yi mata amma kada ka togi kada ka yi togi ka bari ka yi ka fara ka ka ka fara da kuma ka yi mata bulala ɗari amma ka ji wadda za ka yi ba wadda ka saba ba ka ji wadda Allah ya ce mata Allah ya tausaya mata saboda abin na muhallar da ta kai tashi kada halafa ya riga ya wa kana kada halafa ya kasance ya riga ya rantsuwa laidar ha wallahi sai ya bige ta mai ata darba bulala ɗari li ibda'iha alayhi man don ta yi jinkiri gare wata rana ba ta zo ta da shi lokacin sallah ba wala ta suka kada kai toge bai tarki ha ga barin bugunta kakka fasa bugunta fa akaza mai ata odin min al kun san wani haki da aka ce matsauri irin hakin nan da aka mata ka sawa ga kowar ɗaki inda aka aje tukanin ruwa wanda ka hana matarmani da kyankyaso da kudayi hitowa saboda kamshi gare su ko wayannan kwari duka kun san kazanta suka so shi ko kamshi gare duk inda kamshi yake mugu bai zama wurin mugun kwaro duka to shi aka sawa wurin ne an ka an ka yi kabari kuma ana sa shi ga kabari don baya bari kusa su taho wurin har su rami saboda duk kazanta suka so shi ko kamshi ka sabo shi yasa kun ka ga ga kaburburra ana sa shi ga kaburburra to sai ya debo wannan hakin tsauri aka ce mai mucen tsauri muka ce ne saboda eh, abin da ya samu muka wani da shi wato sarkawa muke kusan su sarkawa eh, sana'a su ta tsabtata ba su da ƙazanta ciki saboda haka in mun ka kama kihi marmakon a wahala kwarai wajen ɗebe mai wari in aka wanke shi wanda aka iya kawai an kasa ta kunya sai a ɗebe tsauri a ɗauri a lallauye shi haka sai a yi mai kamar guntu uku sai a kaɗa cikin tukunya to in an ka yi duki nan ƙamshi ka yi ba magana wari an kashe wari ƙamshi ka yi to wannan shi ya samu mukan wani da shi musar kawa saboda kun san harakan mace ƙamshi ta Allah ya gafarta muna shi muna jagora to wannan haƙƙin shi na annabi ayyuku ya ɗebo ƙwara ɗari ya ɗaure tsori guda ya buga mata don ya zama fada raba habi ya buge ta da shi da rabatan waye da bugu guda wasa babu halifi ala biya dalilin da ya sa ya ce zai buge ta an na shaidana ta masalafi da riƙe ha. lalle shedan ya misaltu ga hanyarta fi surata hakimin a cikin sura wani babban malami mai magani ya dawo da shi na maganin marasa lahiya amma ga hakika ba magani ya ba su ba ita zai ta tsaya a wurin son na ya ya gani ko yana kai ga annabi ayuba da wata cuta shi ya saye haka sai ta biyo wakila aka ce kala laha shedan ya ce mata ƙuli da in kitta ki faɗa min marar lahiyar nan naki ya sharabar kamar ya sha giya wato ya samu giya ya na sai ya sha kun san mutane wa daban-daban muke yanzu wani yau in rashin lahiya ya kama shi ya shekara guda bai da lahiya to wurin kowa aka bi domin magani shi na su shi dai shi warki wanda yake ko ba haka ne ya kamata ba in ba ka da lahiya sannan ya kamata ka yi taka tsantsan don baka sani ba ko mutuwa za ka yi to in kan mutu bisa ga hadari ba ka sha maganin da shari'a ba ta yadda ba sai kan mutu kaga sai wuta to a rika taka tsantsan marasa lahiya sai shi ɗaya ce a waɗa mai ya sha giya ba za a balle wa ta ta waje a aka maratun kamar ta ba shi labari wa gadisar da a ma ya ga ta daɗe kwarai ala ha bisa ga al'adarta da ta saba ta dawowa litu sa'i da huli salliya don ta taimaka mai shi sallah fa alima annahu min shaytani da ta fada mai maganin nan sai ya gane daga shaytan fagatan ma sai ya samu bakin ciki da damuwa wa halafa yayi rantsuwa da yadda ban nahami a ta ya rance da Allah sai ya mata bulala ɗari. to falan ma shafahu Allah da Allah ya warkar da shi amara sai Allah ya umarce an ya buga digi san ya samu jimfiya guda ya ko samu jimfiya guda fa yadda rubu habihi ya buge ta shi sai ko ya buge ta shi fa akaza shamariha ya samu su moje haki rabin nan kadar mai ata odin misalin kai guda ɗari min al-iskari na hakin tsauri hau gaira ko wani haki wanda ba tsauri ba fa raba habiha ya buge ta da hakin nan darbatan wahida bugu guda da sumajiya ɗari qala allah ta'ala sai allah ya ce inna wajannahu sabira annabi ayyuba ba mu mun same shi mutum mai yawan hankuri ga ashe allah na son hankuri allah na yabon hankuri inna wajannahu sabira mu mun same mutum mai yawan hankuri ni'mal abdu ayyuba kai ma dalla dabawa ayyuba innahu awwabi lalle shi mutum mai yawan mai da al'amari na ga allah rajawun ila allah ta'ala kun wannan duk yabo na Allah kai hmm. saboda haka wanda duk matsala ta sama cikin ku ya sa hankuri abinda aka ne ka sa hankuri ka bi hanya mai kyau wajen neman mahita kakka bi sabanin hanyar da Allah ya ce abi wajen neman mahita to in dai ka daure to Allah na son haka Allah ya ce mu mun samu ayyuka mutum mai yawa hankuri ma dalla ma dalla da bawa ayyuka wato mai yawa hankuri innahu awwabi lalle shi mutum na mai yawan mai da al'amari ga Allah saboda ka ku rika mai da al'amarin ku ga Allah gaggawa ba ta sa a warki gaggawa ba ta sa bukatar ka ta biya don kai gaggawa bai sa ka samu bukatar ka don haka ayi hankuri yayi har lokacin da eh, an ce ayi hankuri ba ana ni ka yi hankuri dai ka yi zaune ba ai hankuri ka bi hanyoyin da shari'a ta ce ma na samun maita ga matsalarka ka yi hankuri ka kuma ci gaba da bin hanyoyin da shari'a ta sama na samun mahita ga matsalarka abinda ake ni kai ke Allah ya taimake mu da mu da kuwa Allah shi kawo mana mahita ga dukkan wata damuwa da muke da ita wannan shine karshen kisar ayyubu anan wal qur'a ibadana wal qur ibadana ibrahima wa ishaqa wa القلوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار اصطفينا الأخيار واذكر عبادنا أن بشي باين مبايا الله نقري تقوى با الله أما ونلوكشن سيسي الله كيف متعنى كركي يتي مسبايني wato wannan ubudiyya ta hakika kenan ibada na ka ambaci bayan mu ibrahim da ishaqa da yaqub wadanga su ne bayan mu na kwarai kulul aidi ma'abuta ƙarfi ga ibada mutane na ma'abuta himma ga ibada don girman ka ga Allah ya danganta ga himma ka ga ibada ta shi dai ya ce bai halicci mutum da aljani ba sai don su bauta mai to girman ka gare ya danganta ga gwargwadon yadda kan mai da himma wajen bauta mai shi sa ya ce a yi karancin ku a wurin Allah wanda yi ku takawa wato wanda yi ku bin Allah subhanahu wata saboda haka ɗa na iya yin uba ibada ibada uba na iya yin da na ibada ya danganta wanda duk ya yi ibada da ya yi daraja wurin Allah su yana wata ulla di ma'abuta abin nan ƙarhi ai asabul kuwa ma'abuta ƙarhi mil ibada a wajen ibada wala abusari kun ma'abuta basira ai albasair da duniya wa'anda adda basirori a nan a cikin shafin duniya wa bi ce wato abdana wa zkura abdana wa ibrahimu bayanan lafi واذكر عبدنا إبراهيم وما بعده أدب على عبدنا واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وابن إنا أقلسناهم مومن سركك سوى خالصة دوات سركككيا همة menene tsarkakakkiyar himma ya ce hiya ita ce zikirar dare tunawa da gidan lahira don kullum duk wanda ka tunawa da lahira bai ɗaya da wanda bai tunawa da ita don haka duk abin da kuke yi ku rika tunawa ba akwai ranar da za a ta da mu a yi mana sakamako ga abin da muke aikatawa ku rika tunawa da wannan yana sa zuciyar mutum ta yi sanyi kuma idan ma mutum ya bada bai samu ba mai da al'amari ga Allah in ya tuna ranar lahira tana sa shi ya hankuri to su ga Allah ya keɓe su ga khalisatin zikirar da ai darul akhir yi zikira wato tunawa da lahira wal amalu da da kuma ya aiki da ita da aiki ya aiki laha don kiyama Allah hasbi ma kallafnahu wa da muka dora musu mina shirayi na shari'o'i wa bi qira'atin bil idaba wato abinna hu da khalisati zikirar da bi sati babu tamwili to waɗannan bayi na Allah subhanahu wata'ala yace wa innahum a indana su a wurin mulmin al-mustafaina suna cikin bayi zababbi al-muqtari na wayanda muka zaba al-akhyari kuma zababbi al-akhyari jam'u khairin bi tashdid khairin wato waɗanda suna cikin bayan zababbi waɗanda an ka zaɓa don cikin zaɓaɓɓi ma ana za ana sake zaɓi to zaɓaɓɓi na kuma an kai zaɓi cikinsu wannan shi yasa suka mai da su ga Allah da tunanin ranar lahira to idan mutum na son shi ma Allah ya girmama shi to ya bi hanyar da sun kaji wajen fifita lahira akan duniya duk wata matsala ta taho dibin addinin kaka dibi duniyar ka kuma in ka dibi duniyar ka to jayar da addinin ka akan duniyar ka wannan shine aka ce Allah ya zabe ka da tataccen tunani na ranar lahira ko wadhkur isma'il واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار واذكر إسماعيل كما كأنبت إسماعيل ابن إبراهيم dan gida annabi ibrahim majaddika kakan ka kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam isma'ila wanda sa kuma ka ambaci annabi alaysau wato huwa nabiyyu shi annabi alaysau annabi wa huwa ibn aqadu ibn akadu ibn ajus shi ma wato istakhala'a istakhalafahu ilyas ala bani isra'il ilyas ya sanya shi matsayin halifa ce ga bani isra'ila yana halifa iliyasu sun ma usun biya daga baya sai an kame shi shi annabi kuma ka ambaci abin annabi isma'ila ka ambaci annabi alaisau wa zarkifil ka ambaci annabi zarkifil kuma uktulufa fi nubuwati malamai sai sabani ga zaman zarkifil annabi shin zarkifil annabi ne ko ba annabi bane rawal hakim hakim ya rawaito an wahabi annallaha ba'atha بعد da ayyuba الله بعث بعد ta ابن da ayyuba bayan wucewa annabi ayyuba Allah ya aiko ɗanai bishiru dan gida annabi ayyubu babban ɗanai bishiru to sai Allah ya aiko shi wasan mahu zarkifin ya sami suna zarkifin wato kenan wannan ruwaya ta tabbatar da kenan zarkifin annabi ne Allah ya aiko shi wa kana bi shami kuma shi zulkibilu kasar sham yake zaune hatta ma ta hayyan mutu yana kasa sham bai iso wajajen kasashen makka ba wa umru wa khamsun wa sab'un sana ko da ya mutu yana da shekara 75 a duniya wakila ibnu ammi alaysau ko kuma an ce dan gidan ammi alaysau shi ake cewa wa wakila abin nan kafalana mi'ata nabiyyin ya amince ya kare annabawa guda guda ɗari wa'anda faru ilai sun kaga gudu wuri nai mina katali akwai annabawa guda ɗari kowannen su in yayi rikici da mutane ne saboda ya kira su ga Allah sun kiyarda sun ka biyo shi don su kashe shi in ya bado gidan da zirkifil sai ya ɗore shi annabi dai dai dai ha annabi ɗari don haka aka ce mai zirkifil wa kullun kowanne daga cikin annabawa ga da muka lissafta su isma'ila da su alisau da su mallam da kifil dukkansu min al-akhyari kowannensu yana cikin zababbin Allah dukka annabawa zababbi na Allah ya zabi su subhanahu wata'ala ya aiko su ay alladina ikhtarahum Allah suna cikin waɗanda Allah ya zaba da ya kamata dinihi bihim da ya tsaida addini ne da suwa faqamu bi khayra khayra sun kuma tsayi da wannan aiki na Allah tsayuwa wanda a mafificiya wa fa'idatu zikrihim abinda a fa'ida ambaton su nan wato liyu ulama da don a san halayensu abinda ya sa aka ambace su don a san halayensu su ko halayensu ya an san su wai kuta dabiha sai ayi koyi da halayensu fi siyasatin nasi ga siyasan mutane Allah na nadamil ilahiyya bisa ga tsari na Allah domin dukkan annabawan da kun ka jiya 'yan siyasa ne to kuma siyasa da sun ka yi bisa ga tsarin Allah sun ka yi ta kuma sun ka gama lahiya to abin da sa an ka ambace su domin a san halayensu kuma a yi koyi da su ga sha'anin siyasan mutane tun da su sun yi siyasan da sun gama lahiya to in kagga mutum ya yi ta bai gama lahiya bai kwatantawa da sun ka kwatanta ba ba cewa an kai sai kayi wa da sun kai ba ba ka yi wa da sun kai su manzannin Allah amma dai an aiko su don kai koyi da su matsayinka na musulmi shi yasa an ka faɗa maka su ka yi abin da kake iyawa wajen koyi da su wajen abin nan eh, shugabanci yadda ya kamata da kuma hankuri da jama'a domin duk wanda ya shugabanci jama'a kunga ko annabawa na kunga matsalolin da sun ka samu su kansu annabawa to balle ku masu mulki yanzu wanda ba annabawa ba kunga dole sai kun yi hankuri dole sai kun sa hankuri ba ka ce ni ai ban san haka mulki yake ba da ban to ko dai baka san haka na yake ba haka na yake ko baka san haka na yake to haka na yake kai hankuri shi ɗaya na aka bukata gare ka ba wai sai ka sani ba kuma wanda duk kaga Allah ya ba mulki a daidai dai lokacin da ya bashi ɗayan abu ne ko ya bashi na don ya jarraba mutane ko kuma ya bashi na don shi ya cancanta inda aka gane shi ya cancanta akwai hanyar da aka gane shi ya cancanta akwai wadda aka gane kuma shi an bayyana don a jaraba mutane annabi musa ya tambi allah ya ce allah idan kana son mutane kaka mutane ka gane kana son su ya ce yadda suka gane yana son su an uwalliya alayhim khiyarahum yan shugabantar musu wanda yake mafificinsu wanda ya dara su alheri ya yi su gaskiya ya yi su kwatantawa to alaman na ya da su kenan to Allah idan ka yi da mutane wa ce an uwalliya alayin shirarahum in zafi a shararan yan giya sai in ba su shugabanci su kole da giya su kwana uku ba san abin da aka yi ba a ita cutar mutane ya ce to in ban son mutane to haka da kai musu to Allah ya gafarta mana Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimake mu kada ka maimaita <laughs> Allah ka taimake mu kada ka <laughs> Allah ya gafarta mu kuma su na kwaran Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya da kuma yi musu addu'a Allah ya ba su lahiya kuma shirya su ya kama musu don kuma illa ɗan adamu ya yi son mai bashi bane in ya samu wanda ka bashi alheri kuma in ya ji daɗi sai ya bijire kuma illa ɗan adamu kenan to Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora to hada zikir hada zikir wa inna lil muttaqina la husna ma'ab jannat عدن مفتحة لهم الأبواب أكبر تعالى على كسس المغفورة سنن باي كسوشن سورة سنقاي sai Allah ya yi taƙibi wato ƙarin bayani game da kisoshin da sun ka gabata wa ƙala haza zikir haza zikirullah ya ce wannan ambaton wa'ancan magabata ke ne bittana aljamili da yabo mai kyawo wani a nan kun ga anan ma ambace su da yabo mai kyau kowane annabi ma ambace shi da yabo mai kyau to shi Allah baya mancewa da aiki mai kyau cewa ya hal jazawa da isani illa li isani wanda ya kyautata babu abin da ya kamata a saka mai da shi shi ma sai a kyautata ne. don haka a wurin Allah duk wanda ya abin kwarai to za a yi magana kwarai game da shi ba za a cutata mai ba to su waɗanga yabon da an kai su musu mai kyau saboda aikinsu da sun kai mai kyau kenan wa innal lil na la'amilina lalle bayan Allah muttaqina masu aiki da abinda suka karanta la husna ma'abi suna da makoma mai kyau marji'un bil akhirah makoma mai kyau ranar lahira ba sai wa'ancan dai ba ba sai manzannin can dai ba duk wanda sun kai kokari sun ka ji tsoron Allah to suna da husna ma'abi makoma mai kyau ranar lahira saboda ka kuyi kokari mu rika kwatantawa duk abubuwan da muke yi mu rika hankuri mu rika kwatantawa kuma abinda ya same mu mu da al'amari ga Allah abinda muka samu mu maida al'amari ga Allah to wannan shi zai sa mutum ya cimma bukata ta yi tsakani ne da Allah Allah ya gafarta mana su husna ma'aba abinda ake ce ma husna ma'ab jannati adana aljannat dawama jannati adana yace badalina na husna ma'abu aw adahu bayani ko kuma adafina adafa bayanin da husna ma'abu wato jannati adani mufattahatul lahum min abwab kuma an bude musu kowayi min hagarita sun shigo aljanna kuma an buɗa musu kowayi ko ina ba za su shiga da matso matso ba duk da yake mutanen da za su shiga aljanna yawa gare su kware da gaske amma duk da haka nan za su shigo tare da sauki babu tsanani mutaki na fiha متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب sun shiga aljanna mutakiyi na fiya alal ara'iki za su yi gincire cikin ta bisa ga gadaje na karramawa da girmamawa ya na fiya bai bi hatin kafira suna ta da'awar abubuwan marmari cikin masu yawa wa sharabin da abin sha don ko da 'yan aljanna ka zuwa cikin aljanna sun cika da kwaɗai sun cika da kwaɗai abubuwan gada an kai ta faɗa musu duniya sun matsa ba su kai gare su ba don haka da sun kai wurin zama kowa ya gincira bisa gado na sai a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza abubuwan ci na marmari da abubuwan sha kowa na ta faɗa abin da ya kaso a kawo mai saboda lokacin da an ka taho da kwaɗe an ka don ba cikin aljanna ake ba yanzu na an ka shigo to kuma sai a yi ta kawo musu da abubuwan waɗanda suka nema duk sai a kawo musu duk abin da aljanna ya ci yana so za a kawo mai ko menene illa dai wato inabin da an ka kawo ma mutanen aljanna ta ɗaya daɗi ne ba ɗaya yake da inabin da an ka kawo ma 'yan aljanna ta biyu ba wa bihi mutashabiha an zo musu da shi yayi kama amma ba daɗi ne guda ba mutashabihan ga launi amma ba daɗi guda ba duk abu guda ake kawo musu da wanda a la'ala da wanda a aljanna ta ƙasa duk abinci iri guda aka kawo musu amma haba daɗi ne guda ba kai na aljanna ta ɗai inda za ka ci inabin ɗan aljanna ta uku da ka gane kai baka cikin komi na daɗi to amma ba ka ganewa ba ka ganewa don kowa kayan gida ne ya kaci kowa na gida ne ya kaci gwargwadon kowa wahala ce nan duniya gwargwadon daɗin kaya ne can gwargwadon wahalarka duk da imani aka shiga aljanna ba wanda ka shiga kahiri ba ba kahirin da ka shiga aljanna amma in an ka shiga da imani to da aiki aka rabu makamin shan aljanna ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله ومن يطع الله والرسول فاولئك الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إن ذا أشجع إيماني أكشجع أما يا أن شجع يد أكرب مقامي كجوني أن كيش الجنة كان تكوت تكرك شيء على أرشان الله su an manya suna can inda Allah wani goshi na nan ƙasa bakin gyaɗin da ya roƙa yana nan bakin gyaɗin to da aiki na aka rabu wani ibada ya kai da yawa wani ko bai ibada da yawa amma yana da imani to imani ko ƙwara ƙasa gare ka sai ka shiga aljanna imani ko ƙwara ƙasa ga mutum sai ya shiga aljanna amma in ya shiga shi ko inda imanin na ya tsaya na aka ajiye shi in ka ga ya wuce nan wani da ko babba a can sama ya roƙi Allah ce ya ina son a kawo min babana ko ƙanina ko ɗana ko saga to sannan aka ɗaukar ka a kai mai don kuma ko aljanna mutum ya zanna ga gida babu ƴan uwa ne kusa babu da ko cikin aljanna bale na duniya to Allah subhanahu wata'ala ya bayyana yadda ya karaba aiki nai wa man yati Allah wa rasulahu ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin in ka aikin da aka saka tare da annabawa alja ko cikin aljanna sai a kai ka jannatul firdausul a'la can cikin firdausul a'la sai a dauke ka da na a kai ka jannatul ma'awa cikin jannatul ma'awa akwai wani gihi jannatu adana aka ce ni can su mai gida su can na kun gani muna roƙo can inda mai gidan da yake can na muka ruku Allah shi gama mu da mai gidan mu to kai tare da annabawa kenan za a tashe ka ah, amma na wasu siddiqin wasu kuma sai a je tare da siddiqai wa shuhada wasu tare da shahada wasu kuma wa salihi wasu a je tare da salihai kowa inda aiki ne ya kai can aka aje shi to mu dai roƙon Allah muka yi da baiwa ce da rahama ce ya tausaya mana mu dai can inda mai gida muka sa a kai mu wace inda mai gida muka sa a kai mu mai gidanmu guda kun ba mu da wani mai gida in ba shi ba kuma ba mu son kowa ya shiga tsakaninmu da shi so muke Allah ka yi mana rahama don darajar sunayenka da sabobinka maɗaukaka Allah ka haɗa mu wuri guda da shi mu dai gaskiya ba mu san shi ba kuma mana so ne gaskiya ba mu san shi ba ni dai ban taɓa gani ne ba mai gida ba ban taɓa gani ne ba to Allah saboda girman ka Allah ka hada mu aljanna guda da shi mu gane har mu kara gani ne to mataki yana wa indahum qasiratud dar wa indahum qasiratud tarf atrab هذا ما توعدون ليوم الحساب wurinsu kuma akwai kasira ta tarbi ‘yan mata masu takaitaccen gani habisatil ain idanunsu tsare take ala azwaji yana ga mazansu da idanun nan suke ba su ga wani namiji ba in ba mijinsu ba wanga ko zama ya yi kyau don mace in dai ba taba ganin wani ba ba ta rena wani ta gani a tarabi kuma tsarar juna a tarabin wato a sananu hunna wahida shekarunsu gudana da shi da ita shekaru guda wa abin na wahunna banatu talatin wa talatin sana su duka matan ɗin shekara talatin da uku ne jam'o turbin wato jam'in tsara kun yaro kana yaro ita tana yariya kun ga ya ɗaya za amma in kai dattijo na tana yarinya sai ka ɗora na dabtar da ita kaza da kika ba kyau ki bar za ki yi kaza to yanzu da kai da ita shekarun ku guda don haka kurciya aka son ku ta yi a abada ba ku tsuwa cikin aljanna wannan shi sakamakon su bayan an ba su wannan kayan da muka roƙo ga Allah ya sa mu cikin su sannan wayo kalu lawan sai a ce musu hada hada dikir wato hada abin madhkur wannan abin da aka ambata matu a ne abin da aka yi muku alkawari bilka khadaji maganar da an ka faɗa muku wa ƙuri'a bilaga gaiba mayu wato a ce mato aduna ko a ce ma yi adun mai hisabi shine abinda aka yi musu alkawari ga ranar hisabi a ai la'ajalihi saboda ranar hisabi to ranar hisabin ta ta hukun ji sakamakon hmm. saboda girman ka Allah ka yi mana rahama Allah ka samu cikinsu wanda za a yi wannan baiwa Allah ka samu cikinsu kuma ka samu cikin makwatan mai gida inna hada مفاد كما مالن babban magana mai daɗin ji da za a faɗa masa ya ce musu haga inna haga la rizquna lalle arzikin gana aljanna da mun ka baku shine arzikin mu wanda mun ka nufa gare ku malahu min nafadin ku ci daɗi lahiya bai karewa har abada wannan magana ta yi aljanna daɗi a faɗa ma za ka dawwama har abada to wannan magana ta yi aljanna daɗi aka ce musu ku ci daɗi lahiya malahu min nafadi wannan daɗi bai da ƙarewa ku ci daɗi lahiya bai da ƙarewa har abada malahu min nafadi ai in ƙida'in bai da kacewa wal jumlatu halun amin rizqina wato malahu min nafadi aw abinna aw khabru sanin li inna wato inna haɗa. ai da'iman wannan arziki na mu arziki na dawwamme au da'imun wato arziki na mai dawama to kun bayan Allah na kwarai kenan an ka ambaci su to bayan ya ambaci bayan Allah na kwarai wanda muka roƙo ga Allah bi asma'il husna wa sifatihil ula Allah ya sa mu cikin su amin to sai ya ambaci bayan da muka roƙo gare kai ya sa mu cikin su miya kun bayi kenan hmm. faqala hada وإن للطاغين لشر Zakara لما ذكر تعالى جزاء المتقين لوكاشن da Allah ya ambaci sakamakon masu takawa alladine yattabi'una shara'a Allah wayanda suke bin shari'o'in Allah to a atba'u bi dhikri jaza'il abin nadghat sai ya biyo shi da ambaton sakamakon masu dagawa alladine yattabi'una badila wayanda ke bin barna mai wato barna mimma eh, tanshiruhu tanshiruhu eh, abin lahun ahawa eh, abu wato mimma abin da son ransu ya shirya musu wato abubuwan da son ransu ya tsara musu Awu ya o na fiya shaidinan ko abin da suke bin shaidannansu da shiya mufassilan bayanar kalamai ne Allah na rabawa tsakanin magana biyu bi isimin ishara yayi ya fara da isimin ishara wato haga li saura hawala da suran ta halaye ka annaha yaraha ar-ra'i kaman mai kallo yana ganinta wa qala hadha al-madhkur wannan abinda aka ambata jaza'al muttaqina shine sakamakon masu takawa Allah ya samu cikin su hmm. amma wa inna na na la sharra ma'ab lalle azzalimai suna da sharra makoma jahannama ha. جهنم يصلونها فبئس المهاد جهنم يصلونها جهنم ce za su shige ta ayyada khuluna za su shige ta shine makomarsu mummuna wa bisal mihad tirda wannan irin shigida هذا فليذوقوه حميم وغسان هذا العذاب لما أمنا هذا العذاب لما أمنا مفهوم وأن عذاب da aka fahimta min ma ba da daga abin da ke baya ne fale zuku wasu dandane shi hamimu ruwan zahi ne ai ma'un har ruwa na mai zahi mahurikun mai konewa waga saka da ruwan kurji kuma bit tashdidi wa qur'a bit takhfifi gasa ai yasilu wato ruwan kurji ma yasilu ma yasilu min sadidi halin abin da ke ke fitowa yana gudana daga kurajen 'yan wuta to shi aka tarawa ana ba 'yan wuta shi a ruwan shan na jin daɗi wa asar wa asar min shaklihi azwaj wa asar da kuma abin wani abin sha kuma wato wani abin sha na daban min shakali wanda ya kama da wancan ai misalin da wanda ya misali da wanda aka ambata min hamimi na ruwan zahi wal gasaq da ruwan kurji azwajun nau'i nau'i asnaf nau'i nau'i ai azabu azabasu an anwa'i mukhtalifa tana zuwa ga nau'i daban-daban da suka saba wai yuqalu lahum inda dukhulihim na nar sadda za su shiga wuta sai a ce musu bi'ata atba'in da su da mabiyansu هذا فوج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار haga faujin muqtahim wannan jama'a na masu shiga ai dakhilun ma'akum ga sun tare da mabiyan sai a ce waɗanga faujin jama'a ne da za su shiga wuta tare da muqtahim ma'akum annara za su shiga wuta tare da ku bi shidda da tsanani wa yaqulu al-matbu'un wayanda aka biya su shugabannin sai su ce ma mabiya la marhaban biyan waɗanga mabiya babu maraba da su ai la sai ata alaihim babu wadata gare su innahu salun nar su za su shiga wuta bayan sun ce mabiya haka nan qalu qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana فبئس القرار sai mu biya su ce bala an tulla maraban bikon ko ku shugabanni babu maraba da ku ko ku ba ku da wani sai a da za a ba ku an tun kaddamtu mu lana ai halaka ga ta kawo mu ta ku kun ka gabatar mu da ita ai duk ku kun ka azamu gari ta auqatu munafi ku kun ka aukar da mu cikin ta bi taqdimi ma yu addi ma yu ilai kun ka gabatar gare mu abinda ka kai mu ga mummunan makoma min al aqaidi na akidodi a za'ifa karkatatta aƙida wala amali sayya da ayyuka mara kyawu kun ka abin na kun ka gwada mana su kun ka wata zina bi ayyana kun ka kawata ta ga idon wa wa abin na na wa a'ara wa abin nan wa aga wa a wa igra'ina alaiha kun ka shishita mu gare ta ba kun gwada mana kuma kun ka shishita mu saboda haka ba muna mun ka zaɓi wa halaka ba kuna kun ka aza mu gare ta la anna ba ha ba muna muka rungumi ga halaka min tilkai an fusana daga wajen kawo nan ba ai kuna kun ka aza mu gare ta wa sal qararu tir da waga irin makoma lana wa lakum wadda ta tabbata gare mu ta tabbata gare ku annaru ita ce wuta tir da wannan irin makoma kun ga mabiyan ne suke magana bayan shugaban su yi magana wannan la'ance ce ne duk wanda kun ka biya ga abin da ba na Allah ba sai kun yi ta in kun ka tai bakin wuta da kuma shi saboda haka duk wanda za ku bi ku bi wanda ya bi Allah wanda bai bi Allah ba ku rabe da shi don ku huta ku samu ku zama lafiya Allah ya kare ku qalu qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu azaba فزده عذابا ضعفا في النار duka su sun dauke kaddara da sai sun kame da gaban su gabas kawa kalu aidan suka ce rabbana ya Allah muna addu'a man kaddama lana hada duk wanda ya gabatar mu da wagga baka aqida har ta kawo mu wuta fazidhu azaban azaba ka kara mai abin nan azaban da ifan linki linki da na cikin wuta ay misal azabihi irin azaba ce ala kufuri duk azaba da ya kamata a yi mai ta kafirci ne ƙara wata kamata tunda da ya halaka kun gani sai da sun ga wuta sannan suka wadda shugabannin su wani kwarai na wadda musu baka addu'a amma nan duniya ana ta nuna musu suna ta bada da masu wa'azi suna cewa wacce ba a yi ya kuka ce ba masu albarka babu wanda ce ba masu albarka amma ba a bauta mai albarka in ku ka bauta mai ka bauta mai yan albarka ka bauta wanda an kawo albarka bane ya ce maka Allah ya gafarta mana wa qalu wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar kuma sun ce ai al-kufaru kahirai wa suna cikin wuta sai sun ka da musulmin nan da suka baci can duniya suka ce malana mista mi mulana ra rijalan ba ga wasu mutane ba kunna na udun wanda can duniya fi duniya muna kina su ne ashara da cikin asharai ya an kai mu gane su bana ko ba sun shige aljanna sun bamu can duniya sun ce musu asharai na ba shi su an manya can eh, shi na suka tambaya ba mu ga wani da wani ba koko abin nan attakhadnahum attakhadnahum sikhriyan am zagat anhum al-absar sikhriyan mun rike su fitili sikhriyan bi kasr al-aini wa qura bi dami as-sukhriyan ay kunna nasaru min bihim mun kasance muna izgili da su da duniya can duniya muna walakanta su wa waliya'u lin nasabi wato sikhriyan ai abin na da mun rike su ta amma ku na hum shin an rasa suna cikin wutar ga ba su cikin wutar ga am zagat humul absar ko ko idanu ta karkace na gare su walam narhum ba mu gane su ba idanun mu ta karkace na gare su walam narhum ba mu gane su ba idanun mu ta dibi wani wuri wanda ba wurin su ba an ce wa wanku karawar musulmi ne su ne talakawan musulmi fi kulle wakati wa makani cikin kowane lokaci da kowane bagiri inna zalika إن ذلك لحق تخاصم أهل النار to sun makaba ta'ala ala zalika sannan Allah ya taƙibi ga wannan faƙala inna zalika la haqqun kun ga duk abubuwan ga da kun ka jiya na jayayya ga ga waɗanda sun ka bi sun ka yi biyayya wurin da ba na kware ba ga addini to duk jayayya ga da kun ka jiya Allah ya ce la haqqun gaskiya ce ai wajibin hukuku aukuwa ta wajibi na sai ta auku sai ta auku wawa ta kasu ma'alin nari shi ne husumar da yan wata ke yi kama ta kadan kwanwa da ya gabata ce babu shakka abin zai auku to saboda girman ka Allah roƙonka maka mu dai waɗanga masu husuma ga cikin wuta Allah kada ka samu cikinsu Allah kada ka samu cikinsu kada ka sa uwaye da ɗiya da duriya ka ka sa cikinsu duk wasu masoya Allah kada ka sa cikinsu Allah ka gabarta mana Allah ka yi mana ƙarshe mai kyawu Allah kuma ka sa aljanna makoman nan za mu kwana insha Allah bismillahir rahmanir rahim assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Allah mutumin da ke dauke da azumi sai yayi amai amai mai kauri amma ya kurkura bakinsa shin ya azuminsa yake algafarta malam to in dai bai haɗa komi na azumi ne ba annabi ce azumi ne na amai din ba in bai hada komi na amai ne ba annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam azumi ne lahiya da yake saboda ka babu matsala abu na biyu da annabi ya faɗa in ba jawo azumi ya in bai jawo azumi ba a azumi yake aman in bai jawo amai din ba sa akwai wanda ka jin zuciya ta yana tashi sai shi kasa guri ya jawo aman don shi shi da shi huta to in dai ba haka ne yayi ba to azumi ne lahiya da amma in ya jawo amai din azumi ne ya kai algafarta malan mutumin da ke dauke da azumi ya ci abinci da gangan shi ya azuminsa yake kuma ran ko zai yi ko kaka eh wanda aka dauke da azumi ya ci abinci da gangan ran ko zai yi ranka guda kuma shi azumi 60 jere 60 da dai kuma ya yi sigabari ya tuba waɗanda ɗai ba su isai ba sai ya tuba ma'alla Allah don ya yi laihi babba laihi na ya alkabira na yana cikin manyan zunubai da ake ce ma alkabira kamar da kuka gani cikin kitabul kabair ce abinci da ranar wata ramadana da gangan alkabira da wanda ya haka nan bai zan kahiri ba saura kaɗan kin gi tsiri ya zama kahiri saboda haka kuma bari izini da wani ku yi hankuri yin kuka ɗauki azumi namiji kam wato hankuri aka so gare shi ga dukkan matsalolin rayuwa ce saboda haka a daure akwai annan ya kamata mutuna da wani abu yara matasa suka je wajen abin nan tirenin na soja wai suna tambaya su aji azumi kakko aji azumin ku don azumin nan shi an manuwa sojan da zakuna abinda an manuwa don ku kare addinin ku shi na zakuna ba don ku yi soja gaban zakuna ba dama don ku kare addinin ku shi na zai ka fito in ku lalata addinin ne an kai ba yi komi ba saboda haka ku dauri Allah da kun kai aikin nan don shi shi zai sauƙaƙa muku matsalolin azumin sai ku samu saukin su amma ku san da sani da farko sai ya jarraba ku don ku ci jarraba saboda haka ku dauri da yin wannan duka kaf ku ci abinci kaf ci abinci ba mai wa'azin da zai ce muku don koyon aikin sojan da za a kare addini a fara kalle addini kamar a koyo abin da za a kare shi ba wanda zai ce muku haka saboda haka ku daure ku rike azumin ku kuma ku yi tutune na Allah shi ba da nasara kuma Allah ya tsare Allah ya sa a yi nasara algafar ta malan matar da ke girki sai ta ɗanɗana miya domin ta ji ko gishiri ya ji sannan kuma tana jin ƙanshin wannan miya ya azumin ta yake to ɗanɗanawa inda ta tusuwa ga baki tallasa ta ji ɗanɗano sai ta tusuwa to babu komai. sabon annabi suna zuwa kasuwa da yara don su sai musu alkaki in ya kasuwa wurin alkaki sai ya lasa hiji wanda ya zaki sannan ya sai musu amma in an kalasa lasa tusuwa kai su sabayin sun kalasa lasa tusuwa su kuma amma ga mazawar maliki